Babu marka ta dinga sa akan dauri ya auri sai ya da kamar yadda ya alƙawari a can baya domin da ya kwantar mata da hankali ya ce zai yi tunani akan al'amarin. A littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu ɗaura a ci gaba da labarin. sai tunda da ta fita daga gidan bata dawo ba sai gab da magariba ta zo shigewa suka yi kicibus da shi ya fito ne daure da alwala da nufi zuwa zai je masallaci ya kalle ta ta kalle shi babu tsoro tare da ita ta zabga masa tsaki tare da faɗin dan iska kawai Sadam ya bi ta da wani irin kallo na mamaki yanzu shi sai ya ta kira da ɗan iska. Zuciyarsa ta ce masa, ka taɓa mata nono dole ta kira ka da wannan sunan. Tabbas haka ne. Ɗaya sashin na zuciyarsa ce ta faɗaɗa masa haka. Girgiza kansa kurum ya yi gaba yana tunanin kan al'amarin san ma bai taɓa ma jikin yarinyar ba. Da wata ma manufa kawai dai sai don hukuncin yadda ma za ta fahimta. Yarinyar da kakarta sun yi masa wata fassara ta daban tabbas zai nuna wa yarinyar shi ɗin ɗan iska ne kamar yadda ta kira shi zai dinga murɗe nonon nata a take yadda ma za ta ji zafi sosai da ƙyar baba ladidi ta tirsa sata ta yi sallar magariba sannan ta ɗauki kayan tallanta ta fita can bakin wata katuwar bishiyar darbejiya ta nufa ta aje farantin gyadar nasu marau marau ta ɗibi ba tibis da ita ta yi kyau baba ladi ce take soyawa duk daren duniya sai ya dane ta ɗauka ta fita da shi cikin ikon Allah kuma in ta ɗauka ta fita da shi sai ki gama an yi ciniki ɗari biyu ɗari uku a cewar baba ladi ta ta sayi kalandar da sukari na koko da kuma abubuwan da ya kamata na sana'a koya ma take daɗi gare ta in har kana sana'a ba za ka rasa ba tare da kawutanku suka nufo suka fito daga masallaci suna tafi suna hirar yaushe ma gamo kawutanku na tambayar dan uwansa dam din ya ce ya yi tafiya zuwa abuja wata uku zai ya dawo insha allah sai da suka zo dab da bishiyar da sayyada take ya hango ta ya hango matasan maza in bana bakwai sun kewaye ta sai wasan banza suke ɗayar yana cire mata ɗan kwalin sa ya faɗi sosai sai ya ja ya tsaya yana kallon kawo fuskar sa a daure ce kawo wancan yarinyar ba sayyada ba ce kawo tanko ya kalli inda yake nuna masa ya hango sayyada tsakiyar maza ya ce ita ce ainihin ne gurin da take zama siyar ma da gyaɗa baba ke kasa mata talla da daddare sadam ya ji kamar ma ya gaura masa mari. Wannan ai amana ne, yarinya mareniya suka zuba ido ma suna gani ta ɗauki hanyar lalacewa. Ya ce kawo, haba kawo, haba kawo fa. Duba fa ka gani fa ka kuna raye wannan al'amari yake faruwa. Kar fa ka manta da cewar yarinyar nan amana ce a gurinmu baba. A gurinmu. Baba Indo bata cancanci wannan abun ba. Tanko jikinsa ya yi sanyi kalau ya ce Sadam, wallahi tallahi na yi dukkanin iya bakin kokari na kan hana faruwar wannan al'amari Baba ta ƙi fahimta, akwai ranar da na zubar da gidan a cikin kwata, a ranar baba sai da ta kusa tsine mini. Tsina kan ma kuma ta fi sati ma ba ta min magana ko na gaishe ta ma ba ta amsawa, wallahi shi yasa ma nake jin tsoron shiga lamarin saboda gudun ma bakin uwa, amma dukkanin mu mun iya bakin kokarin mu kan al'amarin. Girgiza kai kurum ya ya nufi bakin bishiyar ba tare da ya ce komai ba. kawu tanko ya bi shi da kallo ya riga da ya san halin sadam da bakar zuciya da gudun magana ma da zai ma daukan shawara baya ma daukan shawara sai dai kawai da ya amince a daura musu aure shine zai kawo ƙarshen wannan matsala matasan samarin nan na ganin sa ya doso gurin sai suka watse kowa ya nashi guri ita kuma tana faɗin kai talle mai abun dariya karbi canjinka da Allah wallahi ko kuma in haɗa ma da shi cikin lissafi na babu ruwa na bari ka jin gaya maka Talle ya ce ki je na bar miki budurwata. Ai kin fi ma ƙarfin komai a gurina. Kyalkyalewa ta yi da dariya tana ƙara ɗaurin ɗan kwalinta tana gyara shi. Talle kenan waye ma ya faɗa maka ma ni zan auri ma ɗan kawai? Hmm. Miji na ɗan birni ne kyakkyawa soja mai ak. Kafin ma ta ƙarisa ta gan shi a tsaya kanta. Mikewa ta yi da sauri tana mutsitsila ido ta fara zumbura baki. Jelar ɗan kwalinta ta kamo ta sa a baki tana taunawa tamkar wata shashasha. Nan kuwa tsabar iskanci ne mata yawa. Sadam ya kalli talle da ke tsaye tirtam ɗayan shi ma ya ƙi tafiya yana sanye ne da wani yadi fari ya yi masifar dauɗa duk ya yi jirwaye jirwaye musamman ma hammatarsa da bakin aljunsa sai wata shegiyar hula da ya kafa a kansa sai ka ce ma kwanon sha wani tabarau wanda ma ya masa yawa ya ɗaura ya sanya shi nan ma bai yadda ba wai a hakan ma ya yi gayo ne sadan mutum ne mai ƙyanƙyami sosai shi yasa ma kallo guda yawa talle da ya ga hankalinsa ma bakinsa da gaje da gaje da shi ya yi saurin kau da kansa yana ya matsa fuska ya ce ke kai wuce ka ba mutane guri dalla talle ya hau yaƙi yana so saƙiya ya ce ya haka kawai asalin kawai na wuce muna hira ma da masoyiyata sadan ya ji wani irin bala'in takaici ya kama shi jin abin da talle ke faɗa wai yana kishi ba wai yana kishi ba ne, kawai da tsabar ƙauyancin da suke yi shine yake bashi haushi bai iya ce masa komai ba ya kalle ta tana tse sai ta wuna gefen dan kwalinta take yace ce ɗauki kayan tallanki ki wuce gida shiru ta tana kallon sa tare da zumburo masa bakinta gaba kwata kwata ma baya son dukanta shi yasa ma kafin ma isa gurin ya tunanin sa domin a yanda zuciyarsa ke masa zafi da yarinyar nan yana gani zai iya yi mu yi mata mugun rauni saboda duka shi yasa ma taushi ya tausashi zuciyarsa a kanta bayan haka kuma ma yana jin tausayinta saboda maraicinta gaba da baya bata da wanda ta dogara da shi ko uwa ko uba talle wani jin kas da hannu irin na gayu. na ƙauye ya wani juyi da ƙafafuwansa da suke sanye da wani fantakalelen canvas, ya ce bebe sai gobe za mu haɗe na ga wannan gayan shi ma kamar yana son ki to kar ki damu kar damu da komai bebe tunda ni ke so ni kike so kuma ni ma ina son ki ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru Talle ya faɗi wannan magana ne domin dai ya cusguna wa Saddam, saboda a tunaninsa son sayyadar Saddam ke yi. Saddam kan ma kallo ya bi shi da shi cike da tsabar takaici ya ma rasa ma bakin magana. Ya dawo da kansa kanta, ɗauki kayan tallan mu tafi. To, an gyaɗar bata ƙar. Wani bahagun mari da ya kai mata Allah ya sa ma bai same ta ba, don ma da take marin ma. Da a ce marin ya same ta to sai ta yi jini da majina da sauri ta ɗauki farantin gyaɗar ta kama hanya tana waiwayinsa domin ta san babu abin da ba zai iya aikata mata a wannan wuri ba ya biyo bayanta cikin yanayin tafiyar tasu ta sojoji Allah isa ma Allah isa ban yafe ma mugu azzalumi ire idan surutan da take yi kenan tana waiwayin Saddam Saddam na gani tana motsa bakinta amma baya jin abin da take cewa saboda ƙasa ƙasa take maganar bata ɗaga murya sosai ba tana shiga ƙofar ta Tana shiga ƙofar tasu ta sanya kuka a guje ta shiga ciki tana faɗin Allah ya isa. Baba Ladidi, kin ga ya sadam ko ya kore ni ya hana ni na sayar miki ma da gyadarki kuma ma sai ciniki ma ake ya kore mutane. Baba Ladidi da ke gida kan tabarma ta miƙe zaune tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta tana ƙoƙarin magana ya shigo gidan. Kai tsaye inda suke zaune nufa ba tare da ya zauna ba ya ce baba ashe dama tallaki ke ɗora wa sayyada yanzu don Allah me kike nema kika me kika nema kika rasa a rayuwa. Hmm? da za ki dinga ɗora mata tallan gyaɗa da daddare tana shiga tsakiyar maza ke kin san ma sayyada ba natsuwa ce da ita ba kike ɗora mata talla dan Allah fi sabilillahi hakan ta dace ta ce haka kawai dai sai na zuba na zauna ku da ya bi bakina haka zan ci gaba da zama kuda yana bin bakina ko ba zan nemi na kaina ba kenan ko me laifi dan ma na ɗora mata talla ai ko babu komai ma kuɗin cinikin ma yana toshe mana wata ƙafa saboda haka ma ɗauka. ɗaukar tallan yanzu sayyada ta fara yi idan ma ɗaukar tallan yanzu ta fara yi idan ma ka ga mata daina to tana ɗakin mijinta ya ce a ah, haka kika ce kike cewa na aure ta kenan ta ce ƙwarai kuwa wai me kuke nufi ne duk wanda ma zai ga sayyada na zaman gindin bishiya tana sai da gyaɗa sai ya fassara ta da wata manufar ni na san halin sayyada ba za ta aikata abin da kuke nufi ba ku kyale mu kawai mu nemi na kanmu cike da tsabar ta kai ce babu rashin ji, babu rashin sha, babu rashin ci, babu rashin sha, babu rashin gurin kwanciya, babu komai. A gaskiya to kan wannan al'amari muna iya ɓatawa da ke domin wannan ba tarbiyya ba ce, da daddare kawai ki kasa mata talla ta shiga cikin maza, ke kina kwanci a gida. Ba fata nake ba, idan wata matsalar ta faru me zaki ce mana saboda haka ko me zaki daga yau sai ya da ta daina ɗaukar talla a gidan nan. Bata ce komai ba. Baba ta ce sayyada ba za ta daina ɗaukar min talla ba, sai dai idan ma aure na yi mata, wai ina ruwanku ne ma. Kai kake maganar? Ina ruwanka da kake wannan magana? Idan ma ka jawo shi yau ka turo sadakin aurenta, sai a ɗaura muku aure kai da ita. Ka ɗauke ta, amma matuƙar muna tare da ita ba za ta daina talla ba. ya ce ai ni na gama magana ba zan aure ta ba kuma talla sai ta bari domin yanzu idan na fitar idan ta fitar daga wannan kofar idan har ta kuskura ta fita daga wannan kofa zuwa gurin talla wallahi za ta sani kuma daga na fita daga wannan kofa zan nufi gurin sarki zan shigar da korafi a kanki ai sai fa baba ta saka kuka tana faɗin ni za ka kai ƙara gurin sarki ni za ka kai ƙara gurin sarkin kofa saboda ma baka da mutunci ya ce to ke ce aikin kin kima ki zauna ma ki fahimci ma mutane kawai dai kina ma bin son zuciyarki ta ce to na ji zan zauna sai mu fahimci juna tare ya samu gefen ta ya zauna ta ce maganar dai ta ƙare idan kana so sayyada ta daina talla to ka yadda a ɗaura muku aure kafin ma ka koma amma kar ka sake kar ka sake ka kai maganar nan gurin sarkin kofa to ka ji ko ya ce shi kenan zan yi tunani a kan maganar ki amma don Allah ko bayan na tafi kar ki ƙara ɗora mata talla ta ce haba ai magana ta ƙare bari ma na kawo maka abinci ya ce bari dai na je kan ƙofar kawo tanko na ci a can to babu laifi ai duk ɗaya ne ko yana fita saida, da ta ce baba yanzu da gaske yake kin daina soya gyaɗa kuma ma na daina ɗaukar talla kin ga fa yau ɗari da ashirin fa ne sannan ma talla ya bar min sanadin sannan talla ya bar min sanjin talatinsa kin ga ma ɗari da hamsin kenan ko Babu ta karɓi kuɗin tana lissafa ta ce babu da rabu da shi zai tafi ai sai mu ci gaba da abinmu akan wani dalili ma za, su ma hana ni ma neman kuɗi eh ba su da wani dalilin da za su sa har ma su kaddara cewar ba zan nemi kuɗi ba sai da ta ce ni ma dai abin da na gani kenan miƙewa ta ta je ta zubo abinci ta zauna tana ce tana tunanin abin da ya faru tsakankaninta da shi da safe duk sanda ma ta tono da lokacin da ya ɗora hannunsa akan nononta sai tsikar jikinta ta tashi wanda tun da suka fara fitowa ba ta taɓa jin wannan yanayi a jikinta ba sai a wannan karon da suka yi ita da shi washe gari da safe da ke tana riga kowa tashi a gidan Baba Ladi da Baba Marka na cikin ɗaki suna bacci ta share gidan ta haɗe kwanuka ta wanke ta nufi banɗaki domin ta wanke tana tura ƙofar banɗaki lokacin shi kuma yana ɗaure igiyoyin wandon shi. Karab suka da ido a razane ta sauke idan ta ƙasa ta saki ƙofar jiki na bari ma ta bar gurin. Wayyo Allah wannan me ma me amarar shi kamar ma gashin jinjiri a kwance baƙi kirin a jiki. Dama haka jikin maza yake da gashi to me ya kawo shi ma me ya kawo gashi ma a mararsa jiki a sanye ta je ta je bayan ma baba ladidi ta kwanta ta rintse idan ta tsekar jikinta sai tashi yake yi sadam kan ma ya ji takaicin ganin da ta yi masa ma yana daure ta zuge wato Allah ne ma ya shi ma ya riga da ya gama ma sa da yarinyar da ma ba dan ya kammala uzurinsa ba da yarinyar nan ta cuce shi wallahi ya fito ya ɗauki brush ɗinsa inda ya aje ya goge bakinsa tsaf ya koma masaukin sa cike da takaicin wannan yarinya sai yana shiru ta yi a bayan baba ladidi tana zare ido rinsa ido ta sai kuma ma ta buɗe da sauri ta miƙe zaune ta hauso sa kai a hankali ta miƙe ta je ta ɗaga labule tana leƙen shi yana goge bakinsa ta jima a tsaya bakin kofa sai da ta ga ma ya miƙe ta saurin ma sakin labulen ta dawo ta zauna tare da zabga tagumi tana tunanin abun da ta gani Can ta saki a jan zuciya da ta ji tafiyarsa da alama da ya koma masaukinsa, sai ta fito ta ɗibi ruwa cikin bokati ta je ta wanke banɗaki. Tana fitowa shi ma ya fito daga ɗakin da yake suka haɗa ido, ta yi saurin ɗauke kanta tana gumtse bakinta, dariya take so ta yi amma tana jin tsoro. Sadam ya girgiza kansa ya wuce ɗakin baba, bacci take sosai ya hau tashinta. Bude idanta ta yi tana salati tare da hamma da alama ma tana jin daɗin baccinta. Baba, Ruwa nake so mai zafi na yi wanka zan fita da wuri domin dai in zaga ma 'yan uwa. Kwana biyu kacal fa zan yi na koma bakin aiki. Babu ladidi dai na ɗaura ɗan ta ce ai kuwa babu ruwan zafi sai dai ma na ɗora maka ma idan ma na dama kunu. Ya ce a'a ki fara ɗumamin ki fara dumamin ruwan zafin kafin nan ki ɗora kunu. Ta ce to haka za a yi. Sai ta hau kawai kiran sayyada. Ta shigo tamkar ma wata mai hankali ta ce gani baba ki ɗora mijinki ruwan wanka. Jin abin da ta ce yasa ta zumbura baki tare da faɗin kai baba miƙewa ta ta bar gurin. Duk suka bi ta da kallo ce wallahi baba ladi kina bani haushi wannan wace irin iriyar magana ce salon ma kawai ta raina ne yaushe ma na zama mijin nata. Baba ta ce yo kwana nawa ne kuma ai gwara ma in dinga kiranta da sunan ma ka yafi armashi. Takaici ya sa ya miƙe fita tsakiyar gida tana tsugunne can wani keɓantaccen guri da suke girki tana kunna wuta ta gurfanar da gwiwowinta a ƙasa ya tsira wa bayanta ido yana ayyana abubuwa da dama kanta shi yanzu ya auri wannan yarinya akan kuma ya auri mace kenan kome. yarinya babu fasali babu gaba babu baya sai uban tsayi kamar ma eh, lisha shi ya fi son mace fa mai breast da hips sosai duk da ma dai yarinyar bata ma gama girma ba amma yana ganin anya kuwa sai dai fa ya lura fa tana da shafaffen jiki da alama kuma za ta iya yin hips masu kyau a nan gaba kaɗan duk hannuwansa ya zira a cikin aljihu yana kallonta ta miƙe da wata butar ƙarfe ta miƙe da wata butar ƙarfe da suke ɗumama ruwa ta je ta ciko da ruwa ta ɗaura a kan wuta tana juyawa su da ido ƙasa ta yi da kanta tana kau da kai ta zo za ta wuce shi sai da ta zo dab da shi sannan dariya take ɓoyewa ta suɓuce mata sai ta riƙe bakinta da tafin hannuwanta tana ƙyaƙyatawa idanuwanta tsaye a kansa tamkar ta gama haukace Shan kunu ya yi sosai saboda ya fahimci abin da take wa dariya ya ce, Don ubanki, dariyar me kike? Wa kika mayar mahaukaci a nan gurin? Baba Ladi ta fito da sauri tana faɗin, A'a, a'a, ya na jima ana zagi kuma. Sai da ta, ta yi bayanta ta ɓoya, ta yi bayanta ta ɓoya, tana tiƙar dariya baba ta ce, Ke, ba na son ja'iranci da shashanci, dariyar me kike haka? Tana dai dariya ta ce, Baba, gashi nan a tsema shine fa bani dariya wai wai da girman samma da girman da girman sannan fa yake tusa fa ha Allah baba baki ji ma tusar tasa ba mai warin tsiya da kirma na wanke banɗakin Allah baba ladi ta kama dariya tana tafa hannu oh ke ka ji ja'iran yarinya sai ya da ina ma kika ga yana tusar shiru tai tana kallon sa tana dariya sadan yayi tsaye ya tsaya yana kallon su daga ita ma har baban haushi ma suke bashi yana tunanin ma abun da zai musu ya wuce yarinyar nan sai ya da tare yana shi wai shi yake ma tusa mai wari amma dai ya ji daɗi da bata ma faɗa wa baban baban cewa ma ta gan shi ma yana ɗaura ta zuge ba baba ta ce sadam ka ji ka dai ji ɗan bukin da sayyada take maka ba hmm. ni na san ma barkwanci ne kawai dai irin nata hmm. sayyada kenan takaici bai bar shi ya ce musu komai ba kawai zai sayi shiru da bakinsa shiru ma magana ce Ɗauki kansa ya tare da kau da kansa ya murtuke fuskarsa yana kallon yadda ruwan ke turiri ya sa ya miƙe aikuwa ta zabura da gudu ta hanyar fita wai mata ɗauka ta zai karin suka buga da amina tana ɗauke da dogon kofi mai murfi cike da kunu mai zafin gaske aikuwa duk kunun nan ya kware a jikinta inda ta fasa wata kalan irin ihu tana tsalle raɗaɗi da zafi ya biya ishe ta amina ta jefar da kofin ta yi kanta da gudu tana goge mata ita kuma sai kwara ruwa take a jikinta tana ihu Baba Ladidi ta karaso gurin tana salati tare da faɗin garin yaya hakan ta faru. Maza maza ake cire rigar kai. Abu bai yi daɗi ba kan gaskiya a sha. Yana tsaye daga inda yake yana kallon ta tana kuka duk ta bi ta yi wujiga wujiga da ita. Baba Marka ta fito daga ɗakinta tana faɗin jama'a wai me ke faruwa ne? Nake ta jin kuka da hayaniya. Ta ga Sadam tsaye bai ce mata komai ba sai ta ƙarasa inda suke tana tambayar ba'asi. Baba Kadi ta faɗa mata abin da ya faru ta ce sai ya da wannan guje-gujen naki ba shi da wani amfani kin ga dai abin da ya jawo miki ko ni fa baba ki kyale ni kar ma ki min wannan mitar take kawai dai ki kyale ni na je ma da abin da nake ji ta faɗa tana kokarin zare rigar jikinta wanda ko yar shimi babu ita kuwa baba baladidi sai taya ta take Umar na ganin sun saɓule rigar ya ɗauke kansa da sauri sun kuya waye ya ɗauki ruwan zafinsa da ke kan wuta ya kama hanyar banɗaki. Yana kawo da kai ya isa inda suke tsautsayi ya sa ma ya ɗaga kansa aikuwa karab kan ƙananuwan birez ɗinta sai ya da suke a tsaye kamar ma a gwalima tas tas da su. Shahitin nifus ɗinta nan ya yi baƙi kirin abin kama da farar fata tsikar jikinsa ya miƙe yar cikin rashin hayyaci ya isa baki rijiya ya juye ya juya ruwa ya haɗa ya sirka da sauri ya ɗauka ya shiga banɗaki yana jin yadda ma sa ke harbawa alamar lafiya da kuma ma alamar sha'awar shi ta motsa cikin dauri ya yi wanka ya fito da fuska a ɗaure ko da yake ko da ya fito ma san ma bai kalli ma inda suke ba ya nufi ɗakinsa domin kintsawa Baba Barka ta ce wannan dai shashanci ne wallahi sai da ki dauki rigar ki dan Allah ki mai haba ai bai dace ma ki cire riga a halin makin san makin soma girma sosai sai ka ce wata yarinya karama. Baba Ladi ta ce A'a Marka, ƙonewa fa tai kike cewa ta sa riga, mu bari dai gurin ma ya sha iska tukunna, idan rigar za ta sa ai sai abun ya samu matsala ko, tunda ta ƙone ai sai ya sha iska. Marka ta ce shi kenan to. Wucewa ta yi ɗakinta ita kuma Amina ta ɗauko jok ɗin ta fita sai ya da Baba Ladi suka nufi banɗaki. Baba Ladi na cewa zuwa an jima ma idan bata daina ma yi miki raɗaɗi ba sai mu je gurin tofi ko a miki tofi. sai da ta samu wuri dai ta yi rashe rashe a tsakiyar gida bayan komai ya kammala kirjinta a buɗe saboda tsabar sangarta wai ita ala dole ta ƙone Babu Ladi ta fito ta ɗora musu kunu tana faɗin yau dai babu ma halin siyo mana ƙosai kenan. Dole in ɗauki mayafi in je ma da kaina bari dai ma na ɗora ruwan kunu kamun nan. Kullum daga ɓangaren babatan daga ɓangaren baba tanko ana kawo musu kunu da yawa amma saboda rigima irin tasu ta tsofaffi sai suka ce wai sai sun dama da kansu kawutanku da kansa yake siyo musu ƙosai iya inda ma zai ishe su amma sai sun ƙara siya idan ma yara sun shigo su yi ta raba musu ganin yana wahalar da kansa yasa ya daina siya musu ƙosan shine suke ba wa sayyada na siyo musu kullum da safe baba marka ta fito da lullubi a da ta to tunda da kin daure wa 'yar aikin ta mu gindi sai mu je siyan kosan da kanmu ko tace marka kenan ba daure mata gindi ne ba ni na san ma sharrin ƙonuwa shi yasa ma na ce mata zauna babu riga yanzu tana iya saka riga ƙunar ta zo ma ta tashi kin ga yanzu wa gari ya waya ai gwara a bari ta sha iska tukunna ko Babu marka ta ce to shikenan ai ni da da ina ganin ma haka ma bai dace ba tunda Sadam na gidan nan kin san fa shi namiji ne baya raina abu ko Ladi ta yi dariya irin tasu ta tsofaffi ta ce haba haba marka kamar ba shi zai aure ta ba ai ba laifi ba ne kuma ba da gangan ma ta cire rigar ta ba tsautsayi ne ya same ta kin ga dole dan ta cire ba matsala marka ta ce to shikenan to bari dai in ɗauko mayafi na mu je gurin ta bawa mai ƙwasan ko lali ta yafa mayafi suka kama hanya suka fice daga gidan wai ma sun tafi sayan kosai tsaf ya fita cikin kofta na yadin kashmir ya yi kyau sosai bai sanya hula ba saboda ma ba ma abocinsa bane shi sai dai fa ya gyara su masa sosai sai kamshi yake tashi mai daɗi jin gidan shiru ya sa ya nufi ban ya sa ya nufi ɗakin baba ladi al'amarin ya zo masa a bazata yana ɗaga labule ya ganta ta yi wata iriyar kwanciya bacci ma take yi. tsira mata ido yana kallon ta tas ya ƙare mata kallo sama da ƙasa ƙirjinta da ke waje har ma da fan ɗinta sai da ma ya hango sakamakon kwanciyar da ta yi rai a ɓace ya buɗe baki yana kiran Baba Lade. Shiru ya ji, ya saki labulen da sauri ya buɗe ɗakin Baba Marka, ba ta nan ita ma da alama tare suka fita. Tsakiyar gidan ya tsaya yana tunani. Tsaki ya ja ya sake ɗaga labulen ɗakin na Baba Lade inda take sai kawai da ya shiga ɗakin ya tsaya a kanta sai ya da sai da cikin bacci ta ji kamar motsi a kanta ido ta buɗe ta ganshi tsaye sai ta yi saurin miƙewa tana zara ido sai sannan kuma kunya ta bi ta kama ta ganin ƙirjinta a buɗe, sai ta jawo ɗan kwalin ta za ta rufe ya fuzge dan kwalin yana mai tsire tsira mata lumtsatsun idanuwansa hawaye ya fara zubo mata ta dago ido rufe min baki don ubanki ya faɗa tare da kau da kansa hannu ta saka ta rufe bakin ya ce me kenan a hakan da kike yi shiru ta yi ya ce ke ke ba kya kishin kanki ne wai duba ki gani kin kwanta babu riga ba kya ma tsoron ma wani ma ya shigo ya ganki ya ga jikinki dan uwarki ko yar uwarki mace ta ganki haka ai ta cuce ki bare kuma ma namiji wani mai danne ma zai zai duk da kananan shekarun ki eh wawu ya kawai duk abin da kika zo ya faru da keke kika ja kanki tana hawaye ta ce amina ce fita ta kwara min kunu fa a jiki kuma duk anan ɗina ya ƙone shine baba ta ce na zauna babu riga unan ta sha iska kamun nan in ba haka ba za ta tashi hararar ta yi tare da ya motsa fuska ya ce ai da ke da babar ban ma san ma wanda ya fi wani hauka ba duk abin da ya faru ke ce kika jawo wa kanki da guje-gujenki na banza da wofi ko ba dariya na ma kike ba lokacin na ce ba dariya kike min ba lokacin shiru tai tana kare kirjinta da hannu ya ɗauki hannuwan nata daga gurin yana faɗin me kike rufewa bayan ma na gama gani kawai da kai ta yi kawai sai kawai da ya sanya hannuwa da ya murɗe ni ɗinta cikin azaba ta ƙwala ƙara za ta miƙe ce koma ki zauna don ubanki jiki na kirma ta koma ta zauna tana faɗin don Allah ya sadam kai haƙuri ka ji ya don Allah ya sadam kai cikin sigar mm, bangararwa ya ce me kika yi min me kika yi min da zaki bani haƙuri cikin rashin wayo da dabara ta ce na leƙa ka kana ban ɗaki harara ya watsa mata ya ce don ubanki da kika leƙa me kika gani wallahi ban ga komai ba ta faɗa tana daga hannuwa alamar tana roƙon shi babbar magana to sai mu haɗa littafi na gaba littafi na uku da jin yadda za ta kasance